يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أشيغ من كراتم ونبي بير آيو القرآن من جرمة لم فهمت أبن لتفق أنساء da kuma ƙoƙarin aiki da su a cikin wannan wata mai girma na ramadan a yau muna goma ga watan tara watan ramadan daren sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi salam har yanzu muna nan cikin surat yunus inda a karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta ɗari da hudu yau kuma za mu ɗauka da kan aya ta ɗari da biyar har zuwa wato ainihin ƙarshen sura aya ta ɗari da tara kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقم وذهب بالدين ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بكفر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم واتبع ما يوحى Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wala takunanna min al-mushrikeen ma'anar wannan aya a takaice aya da ta gabaci wannan kafin ta ta ƙara da cewa wa umirtu an akuna min al-mu'minin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma an umarce ni da in kasance daga cikin bayin Allah masu miƙa wuya masu gaggata da Allah ya buƙaci a gaggata da shi dori akan haka sai cewa an aqim wajhaka lid-dini hanifa kuma an yi min wahayi da cewa in fuskantar da wato ainihin fuskata ma'ana ni kaina in fuskanci addini na hanifan ina ne fuskantar da fuskantar da za ta ba da dama karkacewa duk wani abin da ba shi ba ya zama kawai shi na sa a gaba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wala na minal mushrikin na cikin abin da aka yi wa manzo wahayinsa an ce da shi kada ya zama daga cikin masu tarayya da Allah fasara wannan aya ta salo mai fadi a wannan aya mai girma Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana ina ba mu labarin cewa ya hana manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama kusantar allah ya hana shi yin tarayya da su a abubuwan da suke domin da haka ne zai iya samun damar fuskantar addininsa izama shi kawai yake yi ba tare da yana waiwayawa zuwa ga wani abin da ba shi ba sai ya zama ya daidaita akan gaskiya ya tabbata a kan aikata daidai Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin babu wanda ya kai kyawun addinin wanda ya mika fuskarsa ma'ana wanda ya mika kansa ga baki ɗaya lillah ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautata bauta ga Allah ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن wannan aya ita ma take cikin suratul nisa tana tabbatar mana abin da wannan aya take faɗa da aka ce da manzo ya fuskantar da kansa zuwa ga addinin Allah yana mai karkacewa dukkan wani addinin da ba shi ba ina fuskantar shi kadai musuluncin su wannan Shi ne mafi kyawun addinin bawa da zai yi ga Allah subhanahu wata'ala ya zama baya raba kafa addinin Allah kawai ya sa a gaba malamai ke ambata cewa wannan batu da aka yi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fuskantar da shi zuwa ga cewar ya zama ya fuskanci addinin Allah kadai umarni ne aka yi masa amma kuma umarni ne ga mabiyansa domin duk sanda aka umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani abu to a taki kuma umarni ne ga al'ummarsa cewar yadda aka ce yayi su ma domin an aiko shi ne don ya isar musu da abin da aka aiko shi da shi saboda haka mu ma ana gaya mana wato fuskanci mu na musulunci muna masu karkacewa duk wani abin da ba shi ba na addinai kuma kada mu zama daga cikin masu tarayya da Allah ya abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa daidaito da tabbata akan addinin Allah yana samuwa ne da fuskantar da kai zuwa ga Allah tare da kuma kaucewa da bintsirewa da bijirewa duk wani addinin da ba na Allah ba don aka samu wannan za a samu abin da ake cewa an samu istiqama daidaito da kuma wato tafiya dodar akan addinin Allah ba haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين Allah subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa wala tabi'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kasara wannan aya a takaice Allah ya kirayi manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya kai wannan manzo wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka kada ka kuskura ka bauta wa wani wanda ba Allah ba ko mai shi wanda ba zai iya cutar da kai ba bai amfanar bai mallakar kai iya cutar da kai ballantana ya cutar da kai sannan kuma wala ya zuhu ba zai iya cutar da kai ba don zai mallaki yadda zai ishe ka ba zai cutar da kai Allah yake cewa in ku ka aikata haka fa in fa'alta ma'ana in ku har ka bauta wa wani Allah ba Allah ba fa innaka idan min adh-dhalimin to kai a daidai wannan lokaci kana daga cikin bayi masu wuce gona da iri waɗanda suke azzalimai masu wato ainihin cutar kansu da zalincin da suka yi ta ɓangaren wato ainihin sun yi wuce gona da iri a kan haƙƙin Allah sun kuma wuce gona da iri a kan haƙƙin kawunan kasar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa dukkan wasu ababen bauta na na ƙarya ba sa iya cutarwa kamar yadda ba za su iya amfanarwa ba sannan bayan haka wanda ke bautar ababen bautar da suke na ƙarya to mai zaluntar ubangiji ne kuma mai halaka kansa ne zaluntar ubangiji ya ɗauki haƙƙin allah ya baiwa halakar da kansa ya kinkimi saban da Allah baya gafarta wanda ya mutu yana yin sa bai tuba ba wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya karfafa hani ga manzansa akan ya bauta wa wani Allah ba Allah ba kowaye ne. kuma kafa da muka ambata zaluncin wato wanda yake bautar wani Allah ba Allah ba da wannan aya take faɗa irinsa ne wanda Allah ya fito da bayaninsa a fili a wato wasitin da al hakim ya wadansa ita ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kai dana kada kai tarayya da Allah cikin bauta kada ka kuskura ka ɗauki wani haƙƙi na Allah ka bai wa wani bawa daga cikin bayan Allah haƙiƙa yin tarayya da Allah zalunci ne mafi girma ba sama da shi to da ka shi sa anan Allah yake cewa da manzo idan har ya aikata bautar wani Allah to a daidai wannan lokaci ya kasance daga cikin waɗanda suke azzalumai ya cuci kansa ya kuma wato cutar da ubangiji daukan haƙƙinsa ya baiwa duk da ubangiji jiyar da kai baka isa ka cutar da shi ba hmm. amma dai ya ɗauki haƙƙinsa ya ba wannan sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana tabbatar mana da zalincin wanda ya bauta wa wani Allah ba Allah ba duk mai bautar wani Allah macuci ne azzalimi ne kuma ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani Allah ya cuci kansa domin bai bi hanyar da zai samu kufuta da tsira a gurin Allah ba bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa dukkan ababen bautar da suke da ƙarya waɗanda ba Allah ba ba sa iya cutar da komai da kowa ba kuma sa iya amfani da kowa da komai su ba su amfani kansu ba kuma za su iya amfani kansu ba kuma za su iya amfani da wani haka ba su shi kansu ba su cutar da wani don da yake bauta gunki mai gunki zai wa kansa ko ya wani wanda yake bautar bishiya mai bishiya za ta yi wa kanta ko ta yi wani da sauran abubuwa makamantan wani sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu idan al'amari ina da mahimmanci to ya cancanci a ƙarfafa bayani a kan ya cancanci a sabunta zance a kan yasa Allah subhanahu wata'ala bayan a farkon aya ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ودا كافرنا cewa Allah yi wala takunanna min al kada ka kuskura ka zama daga cikin masu yin tarayya da Allah da wani abu cikin mutu bayan an yi bayanin haka kuma sai aka ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka an sake jaddada bayani an sake sabunta an sake karfafa magana a kan cewar kada fa a yi tarayya da Allah sannan aka ambata mana illar da ke tattare da bautar wani Allah ba Allah ba cewar bai iya amfanarwa bai iya cutarwa to wanda yake haka ya zai cancanci abota masa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya وإن يمسك الله بمؤمن فلا كاتب له إلا هو وإن يريد بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim Ma'ana wannan aya a takaice Allah ya buɗe ta da cewa wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam idan Allah mahaliccinka ya jarrabe ka da dora maka wata jarraba ta ciwo ko makamancin haka to wannan abu da ya dora maka da ke sa damuwa ko shiga kunci fala radda fala kashifa lahu illa babu mai iya yaye maka wannan damuwa ko ciwo sai shi allan da ya dora sai shi ubangijin da ya jarrabe ka da wannan musiba shi kadai zai iya kawar maka da ita sannan allah ya cigaba da cewa wa in yuridka bi khairin in kuma allah subhanahu ta'ala ya nufe ka da wani alkhairi na yalwar rayuwa ko wata ni'ima da ya maka daga cikin ni'imomi to wannan ni'ima da wannan alkhairi da ina nufe da shi fala radda li fadlih babu wani wanda ya isa ya wato hana Allah isar wannan falala da ima wannan ni'ima da baiwa da yalwa da ya baka ba mai iya hana afkuwarta saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da iko shi kadai ne mai ikon wato ainihin rabu bawa da abin da ya shafi abubuwa na musiba na bala'i na jarraba kuma shi kadai yake da ikon yayewa kuma shi ne mai damar da zai iya wato ainihin ni'imta ka isa ka cikin halin walwala da yalwar rayuwa in kuma haka ba mai iya kishiyantarsa akan haka Allah subhanahu ta'ala ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadi da abin da ya shafi wato samar wa bawa wani abu na jarraba akkar da wani abu na bala'i akan bawa da kuma abin da ya shafi Allah ya ka da wani alkhairi to Allah na yin haka ga wanda ya nufa ya so ya ga dama mana ko ya bai ka da bala'i ko ya nufe da alkhairi to duka waɗannan biyun ina nufar wanda ya so ya ga dama da su daga cikin bayan sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙare ayat da cewa wa huwa al-ghafurur rahim shi mai yawan gafara ne ga zunuban bayansa mijin suka tuba sannan kuma shi mai yawan jin ƙai ne da lawasa ga duk wanda ya bada gaskiya yi masa biyayya fasara wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa shine kadai wanda ya kadaita da wato dora wa bayi abubuwan jarraba da shiga tsakanin wuya kuma shine kadai yake iya afkarwa da bayi abinda zai faranta musu rai isa cikin yalwa da walwalar rayuwa sannan kuma babu wani kowaye shi da ya kishiyanci kishiyarci Allah a kan yin haka ba mai iya hana Allah ijarrabu bawa da abin da ya so jarrabarsa da shi kamar yadda ba mai iya hana Allah ya aiwatar da wani abin alkhairi da ya tafi wani bawa da shi sannan kuma Allah na sanar da mu cewar ya siffata da siffar gafara kamar yadda ya siffata da siffar jin kai saboda haka wannan yasa ya cancanci a bauta masa ya cancanci a yi masa biyayya sakakkiyar biyayya da ba ta da wato ainihin gefe ga duk wanda yake fatan samun gafararsa da fatan samun jin kansa sau da haka buɗe ayar da cewar shi ne ya isa ike yi kuma ya rufe ta da cewa mai fatan samun gafararsa da rahamarsa to ya bi tsarin da ubangiji ya ce na abauta masa a tsara haƙƙinsa to za a dace da samun gafararsa a kuma dace da samun rahamarsa Allah ya gafarta mana ji ita wannan aya yanayinta yanayin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala eh, faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi ma asabaka lam yakun li yuqti'ak Ta abin da ya same ka dama Allah bai hukunta zai kuskure maka ba wama akhta'aka lam yakun li yusibuk kuma abinda wato ainihin duk kuskure maka to dama ubangiji bai zartar da zai same ka ba shi yasa a nan ayar ike cewa idan ya nufinka da alkhairi ba wani wanda ya isa ya hana isa alkhairin zuwa gare saboda haka idan bawa ya san wannan ya fahimci wannan aya da wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wani abu a rayuwa ba zai kuskure masa ba izo yana cewa suwa ne suka samun hannu suwa ne suka jefe ni shi yasa ban samu kaza ba ko abu kaza ya afka to idan bawa ya riga ya fahimci haka to kome ya faru da shi Allah ko samu ko rashi ko jarraba ko kuma wato ni'ima bayan haka dangane da ita wannan aya abin da take koyar da mu tana sanar da mu cewa bawa ba zai zama mai imani ba har wato ainihin Allah subhanahu ta'ala ya datar da shi bawa ba zai zama wato mai cikakken imani ba har ya sakankance da abin da Allah ya nufa gare shi na alkhairi ko na sharri kuma sai ya tabbatar da cewar babu wani kowaye shi dai sai ingida abin da Allah ya nufa bawa da shi ko kuma ya canza shi daga yadda Allah ya nufa zuwa wani salo daban saboda haka wannan yake sanar da mu cewar lallai aya tana wato ainihin koyar da mu da dora mu akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine yake nufin bayi da duk abin da ya nufe su da shi ba ko mai iya ingije shi sannan bayan haka aya tana sanar da mu Allah ya tabbata da sifar gafara kamar yadda ya tabbata da sifar rahama bayan haka sai سبحانه وتعالى wata'ala ya يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa qul ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum faman ihtada ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa da manzo ce. ya kai wannan manzo kace daga baki ɗayan mutane قد جاءكم الحق من ربكم tabbas haƙiƙa wahayi mai bayanin gaskiya ya zo muku daga wajen ubangijinku saƙon wahayi daga Allah wanda ke bayanin tsantsar gaskiya ya iske ku ya same ku ya isa gare ku akan haka Allah yake cewa faman ihtada fa inna ma yahtadi li duk bawan da ya shirya ya bi saƙon da Allah ya aiko manzo da shi wahayin da aka saukar masa ya karɓa ya riko da shi to amfanin hakan zai dawo gare shi fa inna fa man ihtada fa inna ma yahtadi dinan amfanin shiriyar shi zai mora inji Allah subhanahu wataala wa man balla wanda ku ya bata ya farka cewa hanya ta gaskiya ikibin abinda Allah ya saukar wa manzo na wahayi to shi ma fa inna ma yadhillu alaiha to wannan illar bata za ta koma kansa ne abinda ijawo kansa shi zai sama saboda haka in ji bahaushe tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa yakan doka bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa da manzo ya fada wa al'ummar su cewa wa ma ana alaikum bi wakil ni fa ba a sanya ni wani tsayayye a kan kulawa da ayyukan ku ba wanda i kyakkyawa ko i mummuna ba ni aka sa in rubuta abin da ya yi ba ba ni ne mai rubutawa ba ni aka ce da ni in kididdige ba ba a bani wannan ikon ba wa ma'ana alaikun bi wakil ni ba wato ainihin madadin Allah bane akan bibiyar abin da kuke yi Fasar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa wahayin da yake yi wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine dan dar gaskiya wanda duk wanda ya shirya da shi ya bi shi to shine ya tabbata akan abin da ake cewa gaskiya alqur'ani mai bin sa da bibiyarsa da aiki da shi ina dacewa da samun shirya mai ƙaurace masa da saba masa kuma ina wato hannun riga da shirya ina rungumar mata kuma hakika Allah maɗaukaki bai wakilta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da zamantowa mai kiyaye aikin bayi ba sannan Allah yake tabbatar da cewa ba shi da bukata ko kuma wato wani kwaɗayi na dangane da abin da ya shafi amfanin shiriyar da ba wa isamu sau da haka wanda ya shirya shiriyar shi za ta yi wa amfani ba Allah ba wanda kuma ya ɓata ɓatan shi zai cutar ba Allah ba Allah bai amfana da biyayyar mai biyayya kamar yadda bai tutuwa da sabon mai sabo. ya da wannan aya nake koyar wannan aya tana tabbatar mana cewa mutum ko bawa yana tsiyata ko ya azurta da abin da yake aikatawa ba da abin da waninsa yake ba tunda Allah ya ce fa manitada fa inna ma yahtadi li nasu. wanda ya shirya waye masa aikin shirya shi ya yi na bibiyar abin da aka ce bi na gaskiya wanda ya bata aka ce batan kansa illar za ta dawo wani ne ya masa batan shi ya kayansa ashe da arzikin bawa da siyasa suna da dangantaka da alaka da abin da bawa yi kamar yadda Allah madaukake yake cewa man amila salihan fali nafsi duk wanda ya nagartaccen aiki dan kansa wa man asa'a fa alaiha haka wanda ya nuna da aiki kansa ya cuta illar abin kansa za ta dawo kuma kamar faɗin Allah ne subhanahu wata'ala yake cewa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kowane raina, da abin da ta aikata na kirki amfaninsa za ta same shi haka kuma illar abin da ta aikata mummuna kanta zai koma saboda haka wannan aya tana sanar da mu cewa alƙur'ani gaskiya ne kuma daga allah yake bayan haka sai allah subhanahu wata'ala ya ce واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله سبحانه وتعالى a wannan aya ta ƙarshen wannan sura yake cewa da manzansa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فسر وانا آية أتبعيشي يا كيمن ذو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبي أبن أجي أكي وهي ينسى ذو غريك واتبع ما يوحى إليك saboda haka abin da ake maka wahayinsa daga wajen ubangijinka ka bibiye shi wajen sanin abin da ya kunsa ka bibiye shi wajen yin aiki da abin da ya umarni da barin abin da ya hana sannan sai Allah ya goya da cewa manzo wasbir ka kuma yi haƙuri akan bin Allah saboda juriyar bin Allah tana da wahala sannan ka yi haƙuri wajen barin saɓan Allah saboda idan rai tana son abu ya ce ta daga kansa yana da wuya sannan kuma ka yi haƙuri a kan cutarwa duk wani wanda ya cutar da kai a kan kisar da saƙon Allah da kake ƙoƙarin yi hatta ya hukuma Allah har a kai gabar da Allah zai yi hukunci tsakaninka da tsakanin wanda ya cutar da kai a ƙoƙarinka na isar da saƙo har akai gabar da Allah zai yi hukunci tsakanin kai da waɗanda suka ƙibin abin da ka zo da shi suke ma ƙaryata ka suke aibata ka wa huwa khairul hakimin kuma shi Allah shi shine mafificin masu hukunci tsakanin masu rikici fasara wannan aya ta salo mai fadi Allah maɗaukaki yana labarta mana a wannan aya mai girma cewar ya umarci manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da ya bibiyi wahayin abin da aka masa wahayi shi kansa ba a ba shi damar ito ba ta bakinsa ba abin da aka sa shi ake bukata yi sannan aka goya masa da sake umartarsa da abin da zai taimaka masa wajen tabbatar da haka cewar dagewa da jurewa din wajen bibiyar abin da aka saukar masa na wahayi sai abin an goya masa da haƙuri sannan za a kai ga haka kuma haƙurin nan ba na ɗan ƙanƙanin lokaci ake so a yi ba so ake a yi shi har zuwa lokacin da allah zai hukunci tsakanin bawa da bawa sau da haka duk wanda ya ja da kai ko kuma ya cutar da kai a ƙoƙarin ka na bibiyar abin da aka yi maka wahayinsa to ka yi haƙuri ka daure kada ka ɓarar da abin da kake kai ka biye masa sai Allah kuma ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama da cewa shine fiyayyen dukkan wani mai yin hukunci tsakanin wasu masu tashin tashina ko rashin fahimtar juna me yasa yafi kowa iya hukunci saboda cikar adalcinsa da kuma cikar iliminsa alƙali in ya rasa adalci bai iya hukunci alƙali in ya jahilci yadda zai hukunci ba ragada zai sai Allah ya zama to ya fi kowa ilimi iliminsa ba shi da gefe ya kuma fi kasance ya fi kowa adalci to ashe shi ne ya fi cancanta dukkan wasu masu hukunci iya hukunci to wanda yake haka aka ce kuma shi zai yi hukunci tsakaninka da wanda ya cutar da kai ko ya ja da kai to me ka? ai dama tsoron wanda aka yi wa ba daidai ba in an tafi kotu kada alƙali ya birkice gaskiya ya ƙi yin adalci ko kuma alƙali ya jahilci yadda abin yake ya yi hukunci da jahilci malam abdulrahman bin nasir sa'adi allah ya ji da rama. a cikin littafin sa na tafsiri a daidai wannan gaba yake cewa tabbas manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta aiki da umarnin da allah ya masa ya tabbata akan hanya madaidaiciya har sai da Allah ya wato bayyana da addininsa na musulunci akan dukkan sauran addinan da ba shi ba kuma Allah ya taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallama akan abokan gabansa makiyansa da takobi da bashi sannan kuma bayan haka Allah ya taimake shi ko kafin wato taimakon da ya masa na ɗora shi a kan abokan gabarsa da wato ainihin takobi da mashi ya ɗora shi a kansu ya ba shi rinjaye da hujja da dalilan da ya rika gabatar musu saboda haka allah subhanahu Ta'ala ya ɗora manzo a kan abokan gabarsa ta fuskoki daban-daban ta fuskar a gaba da gaba a kara Allah ya bashi nasara ta fuskar a yi bayani a zo da hujja da dalili ya ɗara su ya fifice su ba masu da abin da za su ja da shi sannan kuma malam muhammad bin aliyu shaukani Allah ya ji da rahama shi ma yake cewa to a lahira kuma Allah subhanahu wata'ala zai dora manzansa akan abokan gabansa da yi musu azabar wuta su da za a yi wa azabar wutar suna kallon manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa suna ta juyawa cikin ni'imar allah a aljanna wanda wato ainihin jin daɗinsa baya yankewa kuma idanuwa ba su taɓa ganin wani abu irinsa ba kunne ba su taɓa jin wani abu irinsa ba tunani ma bai taɓa tuna irinsa ba kusa abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana tare da mutilancin bin wahayin Allah da ya haɗa da alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ingantattu saboda Allah ya ga mana cewar manzo wa ma yantiqu anil hawa baya faɗa san zuciya ko a ƙur'ani ko a hadisansa wahayi yake zantarwa saboda haka tilas ne ga bawan da yake san tsira da kubuta ya riko da alkur'ani da ingantattun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki da su sannan wannan aya tana sanar da mu martabar haƙuri cikin al'amura da aka ce da manzo ya yi haƙuri hatta ya hukuma Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wata aya ya kira ga mu'minai gaba ɗaya ce ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salah ya kuwan wanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke gaskata manzo to ku nemi wato ainihin agajin cin nasarar al'amuran ku da haƙuri da sallah sannan wannan aya tana sanar da mubalalar jira da sauraron yayya daga Allah idan ka tsinci kanka a wani tsaka mai wuya domin manzo sallallahu alaihi kokarinsa na bin wahayi da isar da saƙonsa ya fuskanci ƙalubale tsakaninsa da arna makiyansa sai Allah ya ce da shi to yayi haƙuri hatta ya haƙuma Allah wa huwa khairul hakimin ashe ana sanar da mu cewa bawa ana da buƙatar yayi haƙurin jiran yayiya akan duk abin da ya zo shige masa gaba muddin yana tsaye a kan bin abin da Allah ya ce to lokacin yayi ya tana zuwa duk inda tsanani yake to akwai sauƙi dab na biye da shi a duk inda wato ainihin wahala take yaddar Allah sauƙi na kusa da zuwa wani shine ƙarshen tafsirin mu a yau kuma da wannan muka kammala tafsirin wannan sura sura yunus abinda muka karanta da a cikin Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya fi mana Allah ya dadar da mu da sakayya da ladar da yake waɗanda suka bibi ayoyin littafin suka fahimta Allah ba mu ikon yin aiki da shi idan mun yi aiki da shi Allah ya karɓa mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk